الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن دسكي سورارمو لكم كلمو أديد وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana yau muna ainihin wato a tara ne ga watan rabi'in al'awwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar da karatu ƙarƙashin wannan Mu'asasa, mai albarka ta sahabatul kiram kuma muna gabatar da darasi ne cikin littattafai guda biyu littafi na farko shine yanzu a littafin wato a ƙa'idu shi'a al'isni a shari'a su'alin wa jawabin na babban malamin furofeso abdullahi ko abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta ɗari ta ashirin da takwas na so mu gabatar da wata lakta yau Ta sai wani dalili ya sa sai muke ganin za mu jinkirta watakila zuwa gobe da safe daga karfe tara mu ga yadda hali zai amma inda za mu yi karatu kamar yadda muka saba yin ainihin wato karatu sha Allahu kafin mu <clears throat> kai ga yin karatu kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna ashirin da shida ne ga wata alkawarin da 'yan uwa suka ɗauka wajen cewa kowane wata a tunatar da su don ba da kuɗaɗensu don yin aikin addini muna roƙon Allah waɗanda suke ba da kuɗaɗensu Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya sa ma dukiyarsu albarka sannan abin da ke hannu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa shi don tsarkin sunayensa akwai akan ba na ita wannan mu'assasa ɗin sufuli sufuli biyu uku a biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas akan namba ɗin kenan sunan a akan ɗin ashabatul kiram sunan banki stanbic ibtc ne idan ana neman ƙarin bayani nambobin da za a kira wajen najeriya daga kamaru akwai barra wato malam haruna ɗanladi akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuli daga togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli daga ƙasar benin akwai ɗan uwa malam muhammad kabir akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida daga ghana akwai ɗan uwa malam wato alade nasir abdulrahman sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu sai wato daga Nijar akwai ɗan uwa Alhaji Hamisu Ibrahim tara shida tara bakwai uku sifili shida shida wayannan mutanen da muka faɗa a wayannan ƙasashe duk wanda ke wannan ƙasa in ya ba da saƙo cewa a kawo mana ya dinga jin cewa kamar mu ya ba wannan saƙon hannu da hannu kuma lallai saƙon da ya bayar ta hannun waɗannan mutanen muna da cikakken aminci cewa lallai wannan saƙon zai ainihin wato ƙara so zuwa gare mu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba da ikon taimakawa kuma Allah ya sa a taimaka dan Allah sannan wanda suke ba da gudunmawa Allah kai ma dukiyarsu albarka kullum ina faɗa na ce wanda suka yadda da abin da muke yi na da'awa wanda suke buƙatan ƙarin bayanin abin da ya shafi da'awar akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wannan lambar wayan malam ali ibrahim daga nan kaduna sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili wannan lambar wayan malam aliyu daga sakkwato sannan akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu wannan lambar wayan malam masbahu sannan akwai sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sifili shida tara wannan namban wayan malam usman Shano na kenan wayannan su ne nambobin da in ana buƙatar ƙarin bayani abin da ya shafi da'awar ko ba da shawara ko gudunmawa ta wayannan guraren za a neme mu Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya samu dace a mun so mu wannan lakta din la'akari da turka-turka da ake ta fama kuma tambayoyin mutane yayi yawa an ji ana faffasa wasu gurare ana ta ɗibar abinci mutane suna so su sanya matsayinsa shi yasa sai na ce to a saka sanarwa da wanda suka je suna ɗibar wannan abinci da waɗanda asali abincin bayarwa aka yi saraba wayi babban mai laifi a cikinsu. To, su waɗannan ‘yan bokon wanda galibinsu suka yi karatu ba su san Allah ba ba su san addini ba ganin suke yi wannan ƙa'idojin nasa na boko kullum zai musu mafita ba su ɗauka cewa addinin musulunci yana da solution ba akan duk wani abu da zai taso wa mutum ba su ɗauki haka ba wannan ita ce babban fitinar da ake fama da shi wannan ita ce babban matsalar da ake fama da shi da ake fuskanta. mu kuma haƙƙi ne gare mu duk lokacin da wata matsala ta taso mu faɗa mutane abin da yake na daidai don kafin a je a shiga rigima rigimar ke yawa shi sa muka faɗi matsayin lokacin da muka kalli abin da ya taso na zanga-zangan nan da yadda ƙarshen abin zai iya zama insha Allah za mu yi ƙoƙari da izinin Allah zuwa gobe za mu ga me za a yi a ah, malam ya na sha uku sha biyu su'al na'malu minkum muna fata daga gurinku gafarallahu lakum Allah ya gafarta muku zikira ba'adil amsilati amsalati ambatan misalai allati sarraha fiha shuyukh shia wanda malaman shi'a suka fito farqalara suka faɗa. bi mu'taqadihim suka fada aqidar su bi tahrif al cewa wannan Alƙur'anin na Allah subhanahu wata'ala an canza shi wanda jiya mun yi magana an mun kukkunna wasu bidiyo to shine malam ya ce amsa shi ne na'am minha yana daga ciki akwai suratul wilaya wannan uwa ya turo saƙo jiya ya faɗi cewa shi asalin sai haddace ƙur'ani, kuma ɗan uwa na samu saƙonka, kuma ina maka fatan alheri cewa yana da alaƙa da tariƙa ne amma ko wani ɗan uwansa ya je shiga shi'a daga nan kuma ya ja wasu daga ciki ya ce shi asali ya fara saurare na ba don Allah ba ne to amma ɗan uwa ina maka fatan alheri magabata suna faɗa cewa wasu daga cikinsu sun nemi ilimi a farko ba don Allah ba don wani dalili amma Allah ya ke daga ƙarshe sai sun yi aiki da karatun don Allah sau da haka lokacin da nake faɗa nake cewa ‘yan shi'a sun ce kaza shi yana bibiya ya ce in na fatan da yanzu duniya ce yanzu galibin abin da za ka faɗa na littafi wani lokaci ana iya samun sa intanet da aka hatta wannan tafsirin da nan istilali da shi alburhan fi tafsirin ƙwa'an wannan ma tibiyan ne fi tafsirin ƙwa'an duka tafsiran dukkansu tafsire ne na shi'a wannan wanda yi shi suna ce masa shekul ta'ifa abi ja'far muhammad bin hassan at-tusi eh akwai kuma littafi da ya rubuta wannan malamin ya rasu hijira 460 da ka ga ya kusan kai shekara dubu baya duniya ko ya kai shekara dubu ma bai duniya shi ya rubuta wannan littafi na tafsiri sadaka ce in ya faɗi in na faɗi magana sai ya bi diddigin ta tabbatar wai shin maganar da na faɗa akwai ta haka take ko babu kuma ya ce ban taɓa fatar magana ba na ba da littafi da shafi a je a duba kuma ya je ya duba ya ga akasin abin da na faɗa ya samu cewa maganar da na ce akwai ya je a duba ƙarya ne babu wannan haka ake yin ainihin wato addini wannan shine kuma za mu ci gaba da faɗa in sha Allahu da wanda da muka faɗa mu kawo dalili mu ce gashi wannan ma da yake gani a nan wajen tafsirin in shi'a ne ka gan shi nan safi na almaula alfaidul kashani shi wannan malamin wato ɗaya ne daga cikin malaman su ka ganshi mujalladi guda biyu ne daga cikin littattafansa na tafsiri wannan wato a alamul a alamu littafi ne na ainihin wato shi a shi ma wanda suka sa masa suna a alamul hidaya a alamul hidaya na Muhammad al-Mustafa ko a alamul hidaya wannan shine mujalladinsa na farko wanda littafin yana da alaƙa da shi an ci sannan wannan aljawahirul fakariya nan gabaki ɗaya shi ma littafin shi'a ne kamar yadda ga littafin muntahal amal na shi wato fiƙatul muhaddisi na al’allama a sheik Abbas al-Qummi kaga littafin nan sannan ga wannan littafin al lukmaniya na ni’imatun lahir da na ni'matullahi ne wanda zan zo in sha Allah zan samu lokaci zan tattauna magana akan abin da ya shafi ga wannan littafin madinatul ma'adis ne بعادل الأئمة الاثني عشرية ودلائل الحجج وأن اللي تاب ما نشيئاني سنن ونن تفسير فيما تفسير شيئاني تفسير كنز الدقائق للمفسر الكبير الألم المعروف الميرز الميرز محمد آه kaga littafin nan littafi ne na tafsiri na shi a wanda ya kai mujalladi guda goma sha hudu sadaka maganar da muke faɗa ma magana wace kawai muke zuwa wannan kaga iya littattafan da ke bayana akwai wasu a can duka nasu ne sana akwai wasu ma a ciki duka suna da alaƙa da saushe sa kullum nake faɗa nake cewa yana cikin hanyar da ba za ka iya faɗa da shi ba dole sai ka mallaki littattafansu sannan za ka iya faɗa da su don kana iya magana mutum ya ji ya ce ƙarya ne ya ce magana babu ita wannan shi ne to shi ne ya ce na'am e min ha daga ciki akwai suratul wilaya suratul wilaya ba mamaki wannan suratul wilaya ɗin wani bai taɓa ji ba shi ko wani abu shi ma suratul wilaya kaman abin nan yana da matsala shi ma ko zai fi mai kyau ko to ko za ka sake buɗe wancan kunna mun gani suratul wilaya malam yace iftaru sun kirkiri ƙarya bi annahu mazkurun fiha kawai an ambata a ciki an ambaci wilayata ali radiyallahu anhu an ambaci wilayar sayyidina ali duk wanda bai fahimci aqidar shi'a ma wannan wulayancin hatta kankana da ta yi zaƙi sai aka ci ai ta yadda da imamancin sai da na alimi guna kuma da ta yi ɗaci sai aka ce a'a ai guna ta yi ɗaci ne don ba ta yadda da imamancin sai da na Ali alimi duk wani bala'in duniya da ka sani akan wannan imama ɗin in shi a suka gina shi duk abin da ka sani a addinin shi a ya jinu to farko ne na imamanci shi yasa za ka ga ta fito a rukuni na imani ta fito a rukuni na musulunci shi yasa malamansu irin su kamalul haidari sun fahimci ilayi mai kiyamata inda za a tattauna da ahalin sunna har abada babu ɗan shi da zai iya kare wulayan nan kuma muku ta wani malami na sai da Allah wallahi ba za su iya kawo aya mun kama ba a ƙur'ani don tabbatar da aƙidan nan ko hadisi duk abin da za su janyo za ku samu mutashabihi ne muhukam babu yanzu abin da Allah ya faɗa a ƙwar'ani ya ce ya dawo da inna da alnaka khalifatan fil ardi ba an gama ba ai ba wani mahaluki da ya isa yi tawilin ayar ya karkatar da fassarar ta ce Allah bai sanya annabi dawo da khalifanci ba babu ba za ta ɗauki wata ma'ana ba sai wannan ma'ana to menene dalilin da yasa a ƙwar'ani ba a samu irin wannan ba tare da annabi dawo da bai kai darajar sai da nan ba a wurin inshiya amma aka samu kaɗai Allah ya ce ya dawo da inna ja'alna khalifatan fil inda an samu aya ƙwar'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ba'da rasulillahi mubasharatan ba shikenan magana ta kare ba ba wani jayayya wanda zai biya wanda ba zai ba in an je lahira Allah ya dankala shi wuta to duk dalilan da zaka ga sun kawo to sai dai su murde dalilan amma ba su da wani dalili karara kwaya dai wanda ke nuna haka babu wannan dalilin wannan shine to shine malam yake cewa faftaru sai suka kirkiri ƙarya cewa bi annallaha ta'ala qala fi qur'anihim Allah ya faɗa a cikin qur'anin su in kai wannan maganar wani zai ce maka a to a ina qur'anin nasu yake ka koma tazkiratul a'imma zaka samu a shafi na tara na majalisi da kuma fasal khitab na an-nuri at-tabrisi a shafi na ɗari da bakwai za ka samu sun kawo cewa daga cikin abin da aka cire ba a sa a ƙur'ani ba akwai suratul wilaya shi ne ga suran nan ya ayyuhal ladina amanu aminu bin nabi wal ladaini والولي الذين بعثناهما يهدينكما إلى صراط مستقيم min وولي wa من بعد وأنا الأليم الخبير إن الذين يوفون بأهل الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين فإن لهم في جهنم مقاما عظيم إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خلفتم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليبهرهم ليبهرهم إلى أجل قريب سبح بحمد ربك وعليم من الشاهدين kai daga ji kafin cewa ƙarya ne bai dace da usulubin maganan Allah da yake saukarwa da alƙur'ani ba shine wai ya ayyuhan nabi ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani aminu bin nabi to ku imani da annabi ku ƙara imani da annabi kamar yadda ya faɗa a suratun nisa'i yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu ومن يفور بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر sai suka ce walwali da kuma wali shi yasa zaka ga a kiran sallah suke ƙarawa wasu guraren ashhadu anna aliyan waliyullahi in ka tambaya kace a ina ne lokacin da annabi yake da rai fi takaririn wani mu'azzimi a zamanin shi yake a ƙara ashadu anna aliyan waliyullah akwai wani abu da zan faɗa muku za ku sha mamaki wallahi kuma zan fito da abu yanzu cikin mutanen da muka tattauna da su dinnan wanda suke kokarin su ce sahabban annaba akwai munafikai akwai ɗaya daga cikin eh akwai ɗaya daga cikin na rantse da Allah in ya tashi ɗaya daga cikin kafofin yaɗa labarai in zai zo za a tattauna za ku ga ya sa alkyabba ya ci uban rawani amma wallahi tallahi yau ɗin nan sai gashi ya ya zauna wata majalisa da ƙananan kaya billahi lazi la illa wa yana zuƙar ba kuma kakkuce a'a ba wai ɓoyewa ba a wani lungu aka tsana a'a inda ya zauna kan hanya ne don ku gane cewa bai da mutunci to wannan fa shine addinin yan shi'a fa mutumin da bai da mutuncin da yana iya zaunawa a irin wannan gurin ana fira yana zukar sigari yadda ka san salansan mota haka ya fitar da haɗi amma kuma yana cewa sahabban annabi mutanen banza ne yana cewa akwai munafukai a cikinsu zan zo insha Allah za mu eh? shi yana da matsala zan zo insha Allah zan kunna za ku gani dan bayani dan takaitacce wannan shine addinin shi'a yawa gashi aka makallahu al-alim al-allamatu in yi rawani kan zai za a tattauna da shi yasa al-kibba billahi lalli za ka ɗauka daga nan duniya ta shi za ta amma kuma sai ga yana zuƙar ba yana busa taba kuma <laughs> Allah ya kiyaye to wai ya amanu aminu bin nabi wal waliyil da waliyan nan da da waliyi wa'inda da annabin su ne wa'inda ba asna ba huma maka aiko su kaga ya hadiyan na kuma ila salatun mustaqim wanda za su shiryar da ku zuwa ga tafarki madaidaici Nabiyu wa waliyun annabi da wali ba aluhuma min ba da sashe daga sashe wa anal alimul khabir ni Allah ni ne masani ƙwararre innal ladina yufuna bi ahdillahi wanda suka cika alƙawarin Allah suka riko da wulayancin nan ba shi yasa suke da tasha ta TV ba sunanta alwilaya to lahum azabun lahum jannatun na'im suna da aljanna ta ni'ima wallazina wa'inda idza tuliyat alaihim ayatuna in an karanta musu ayoyin mu kanu bi ayatina mukaddibina suke karyata ayoyin mu to fa inna lahum fi jahannama maqaman azim a cikin jahannama suna da wani irin muqami babba idza nudiya lahum yawm alqiyamati in aka kira su ranar alqiyama aka ce aina zalimuna almukaththibuna lilmursalin ina azzalime suke maƙaryata masu ƙaryata manzanni ma khalafahum ma khalafahum illa bil ba komai yasa suka saba wa manzanni ba sai dai gaskiya wa ma kana Allah liyuzhirahum ila adalin qaribin Allah maɗaukakin sarki bai kasance zai masa jinkiri ba zuwa wani lokaci kaɗan sai ya ce sabbih bi hamdi rabbika wa aliyu min shahirina to kai tasbihi kai annabi da gode ubangijin ka aliyu yana daga cikin wa'inda suke masu shaidawa wannan ita ce ta farko tare da ana nuna cewa sannan akwai wa akmaluha wa akmalaha ya cika ta al wanda ke kirkiri ƙarya shi ne annuri a tabarisi sai ce rahman rahmanir rahim ya yi hallabi aminu bin nurai ne an ya tilwa na alaikuma aya toyo har bira kuma a zaba yau mai din nura ne ba a duhu ma wa ana sami ul'alim innan lalazi ne funa bi ahadin lahi wa rasulihi في آيات لهم جنات النعيم والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقدهم ميثاقهم وما أعدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم ظلموا أنفسهم وأسوا الوسيع الرسول أولئك يسقون من حميم إن الله إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم إن الله قد أهلك آدا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لهم تذكرة وجعلها وجعل وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين kai daga ji ka san wani dan iska ne kawai ha da larabcin shi kai daga ji kawai ka san li yakuna lahum aya wa inna aktharahum fasiquna inna allaha yajma'uhum fi yawm al-hashr fala yastati'una al-jawab hina yus'alun inna al-jahima ma'awahum wa inna allaha alimun hakim ya ayyuha ar-rasul balligh indari fa sawfa ya'lamun قد خسر الذين كذبوا عن آياتي وحكمي مؤردون مثل الذين يفون بأهدك إني جزيتهم إني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عليا من المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافل وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لثابر وإن عدوهم إمام المجرمين قل للذين كفروا بعد ما ظلموا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقدتم الأهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك من بعدك يبهرون فأعرض عنهم إنهم مؤردون إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون har zuwa ƙarshe ga ta nan doguwa ce wannan ita ma sunanta suratul wilaya sula ce a cikin alƙur'ani to haka suke yi da sunan wilayancin nan za ka ga duk ba in ka ma ɗan shi'a ka faɗa min wata kasa isu da annabi yake banta da ita wannan sai na alibe da ita zaka ga aiki duk wani abu da zaka daga ka ce annabi yana da shi zai maka sai na alibe yana da shi haka zai faɗa maka kuma da sunan san sai da na ali wannan shine guluwin da wayannan mutanen suke yi kullun da sunan san sai na ali to ga ta nan suratul wilaya ne wannan kuma akwai littafin su ina ganin in ba sun cire shi a intanet ba ana samun shi fasul khitab fi isbat tahrif kitab rabbil arbab sunan littafin kenan bayani dalla dalla daki daki warka warka cewa tabbas wannan littafin na Allah Qur'ani an canza shi wannan malamin shi ya rubuta ka je ka duba shafi na 107 da shafi na 108 wannan ya tsabri shi ya rubuta wannan littafin da aka ga gashi nan akwai cewa lallai ƙur'ani qur'ani fa an canza shi ba kuma mun ka wannan zamanin ga su qazwini yana cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa Ali ibrahim wa ala muhammadin hakaza nazala lakin haza fuha sai dai mutanen sun shafe ta yana nufin sahabbai lokacin da suka zo har haɗa qur'ani sun shafe ta kuma koyon daga ɗalibin da yake gane larabci ka sa a google ko a youtube ka rubuta tahariful qur'ani inda ulama shi'a a wannan zamanin da ka ga wasu suna ba da kariya ga matsalar cewa ba ta wasu kuma suna tabbatar da ita cewa lalle akwai ayoyin da ba haka suke ba amma su habbai suka canza shi yasa ka ga kamalul haidari yake cewa abin mamaki annabi da zai bar duniya ya ce ya ban mana nauyaya guda biyu ɗaya sai ya ce akbaru min al'akar wanda nauyi ne da annabi ya tafi ban mana mafi girma shi ne ƙwa'ani sai maganan ahalul baiti su ne nauyin ƙarami sai ya ce musu yanzu inda za a samu wani ya taɓa asikalul asgar mai hukuncin shi a wajen ku suka ce kafir ya ce to in an samu kuma wani ya taɓa asikalul akbar ba sai ku ce ya ijtihadi ya kuskure haka suke cewa ga malaman shi'a da dama sun ce qur'anin nan an rage an ƙara akwai matsala a ciki ya taba asiqalul akbar amma sai sai ijtihadi ya kuskure amma wanda suke tuhuma ma ba su da tabbata ya taba ahlul bait sai ce kafiri ne ya fita addinin musulunci shi yasa muka ce wanda ya kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama akan karamin abu akan babban abu to shi zai kiyaye wasiyar annabi akan karamin abu wanda ya kiyaye yake kiyaye wasiyar annabi akan babban abu ba yadda za a iya kiyaye wasiyar annabi akan karamin abu ku ɗauki alaƙar ahalin sunna da ƙwar'ani a duniya ku gani za ku ga da in shi a ba ɗaya hatta imaratul masajid raya masallatai jiya mun buga misali za ku ga ba ɗaya ba duk wani sha'ar na addinin annabi wallahi ba don ahli sunna ba da shi kenan sai dai da hali kawai yasa in ka riga ka da musanna sai dai kai haƙuri za ka ga jafa'i iri-iri za ka ga jafa'i iri-iri da ƙaji da shari da ƙarya duk za ka gani amma wannan kada ya dame ka aji a buga a dawo ba a kallon yadda wasu suka taru a kanmu eh? amma duk wannan taron an taru na iska ne a Allah ta'ala ya samu dace wannan shine don haka suratul wilaya din nan zamu zo mu dauke ta mufassara ta kalma da kalma mutane su ji shi yasa da ya gama cewa wa man yatawalla an amri fa inni ko lokaci yayi to bari mu tsaya nan ana nuna lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda ma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika allah an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum